wannan sallar ta zo da yawa kai shi Allah ka daka dalla wanda zango zai zo a gare ma ya alakanci ba ko na ba lalle ba a cikin yawa gare kai haidar nake gani ka Allah ka wancan ba haidar na ingile na busa haidar na ingile na can sake duba haidar ne mana ah, ba ba shine ba haidar no ka falo da yawa wannan ba haidar din da kuka sani bane saboda ni yanzu na je inda na goge na zauna da turawa mun yi gwagwarmaya kuma wannan ya kare don haka ba layin domin da irin wannan jakuntan naku duk wanda yake so ya zama abokina zan yi muku tambayoyi duk wanda ya bani ansa da shi zan yi abota na jin ka na jin na jin bala da kai zan fara ni go sunna 2 plus 2 what 2 plus 2 mana tutu shege bala wallahi ba ilimin ka bane ga ma akai